أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه الله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 waddalalatu marjuha ila nar yan uwa iyaye masu albarka da cijanmu shugabanninmu da muka haɗu a barfajiyar wannan masallaci masallacin mai girma sarkin alhazan kabi da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha ta mu jihar kabi a cikin mu ta najeriya muna yi ma allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya sake ba mu damar haɗuwa wannan majalisi a wannan rana mai albarka ranar sha biyar ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam insaha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar Allah muna roƙonka ka karba mana dukkanin ayyukanmu ka biya mana bukatocinmu na alkhairi ka kankare mana zunubanmu Allah ka yi alƙawarin yanta bayanka a cikin wayannan kwanaki ya Allah ka tausaya mana da rahamarka ka sa mu cikin wayannan bayan naka Allah kwanakin da suka rage a cikin wannan wata mai albarka Allah ka azurta mu mu samu mu yi damar ka ba mu damar da za mu yi ibada a cikin wayannan ayyukan kwanakin kuma ya Allah ka karba mana muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mun tsaya aya ta 197 da haka ne yau za mu tashi aya ta 178 da ajiya Allah eh, eh da 98 ko ajiya Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa shi wa aikin hajji lokutan da ake yin sa shine a cikin watanni sanannu kuma wayannan watannin malamai sun yi bayani akan wayannan watannin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa daga lokacin da mutum ya kulla harama da hajji ko ya kulla harama da umra to a wannan lokacin babu abin nan maganganu na batsa maganganu na motsa shawa babu maganganu na fasikanci babu maganganu na tayar da zaune tsaye a cikin aikin hajji Allah ya ce kuma duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana da masaniya game da wannan abu malamai suka ce cewa da Allah ya yi wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah a cikin wannan akwai zaburarwa ga yawaita ayyukan alkhairi musamman ga mutumin da ya je wurin aikin hajji kuma Allah ya ce ku yi guzuri wannan ya nuna cewa ai mutum zai je wurin aikin hajji lalle ya zamana yana da guzuri isasshe fa inna khairaz zadi taqwa Allah ce amma kuma mafi alkhairin guzuri shine guzuri na tsoron Allah madaukakin sarki Allah ce ku ji tsoro na ya ku ma'abuta hankali sai Allah ce laisa alaikum junahun laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واكتبوه كما بداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين نعم الله yace laisa alaikum junahun laisa alaikum ism babu wani zunubi tattare da ku an tabtabu fadlan min rabbikum ga ku nema daga faralar ubangijinku abinda ake nihi nan an ta ɗalabin rizkal halala bil tijara babu laifi gare ku ya ku masu aikin hajji yayin da kuka je wannan aikin hajjin naku kuna iya neman arzikin ubangiji ta hanyar halal wa gairiha da kuma wannan safi a sana'ir hajji a lokacin da kuke cikin wayannan kwanakin aikin hajji Allah ya ce ba laifi bane ashe kaga in mutum zai iya samun dama zai je aikin hajji ya rika wani abin da bai saba ma dokar kasarsa ta najeriya ba bai saba ma dokar kasar da zai ja ba ita saudiya din to ba laihi ba ne mutum ya ɗauki wasu hajoji wayanda ba su da wata doka ba laihi bane ne a yi amfani da su mutum ya je ya yi kasuwanci irin wannan ma da taimakon allah sai a gaba kuɗin da ka biya ma na kujera kana iya samun fiye da su ribar abinda za ka iya samu musamman manyan 'yan kasuwa da suke kasuwanci suna tara hajoji suna turawa ta jiragen ƙasa ta hanyoyi daban-daban wayanda suke aika dukiyoyinsu a kai kamin lokacin aikin hajji dukiya ta isa in sun zo a yi kasuwanci su saye su sayar kuma ba da yi ba ne idan kun je can wurin aikin hajji muna iya sayowa su ba daga gare su hajoji irin nasu abin da kuka san idan kun zo da shi nan kuma wato za ku iya shan riba Allah kuwa wata'ala bai hana ba Abin ya sa Allah ya wannan akwai wanda suke kallon kamar haramun ne ko zunubi ne yin kasuwanci ga wanda ya je wurin aikin hajji wanda Allah wa wata'ala ya kora zunubi a cikin wannan Allah ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum wato ku nemi falala daga wurin ubangijinku ta hanyar kasuwanci Allah ya ce fa'iza a min arafatin yayin da kuka tun kun kamalalo min arafatin wato daga arafa kuka taso daga arafa kuka tinkaro mashi'arul haram nan inda nan muzalifa. Allah ya ce to idan kuka zo wannan wurin fa'iza a min arafatin yayin da kuka malalo kuka zubo daga arafa bayan kun kammala tsayuwarku na arafa faskurullaha inda mash'ar al-haram Allah ce to in kuka zo mash'ar al-haram anan muzalif Allah ce sai ku yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala kun san yanda ibada take bayan an je arfa an zauna mina takwas ga wata daga nan dada sai a koma a je can arfa a je a yi tsayuwa arfa ana nan arfa ana nan tsaye sai rana ta faɗi daga arfa rana na faɗuwa da sai a baro daga wannan wurin kowa a tun hudu sai ka ce wato iyamace za ta tsaya haka za ga ana ta tafiya ba ji ba sassautawa duka tafiyar nan da ake yi ina aka yi za a zo ne nan muzdalifa nan inda eh, mashi'arul haram wanda yake akwai wani dutse da ake kira mashi'arul haram yanzu an mai da shi masallaci a wannan muzalifa din to Allah ya ce in kuka zo wannan wurin da zuwan ku wannan wurin kaga ba ku sallar magariba ba za ku yi sallar magariba a nan abin nan muzalif ku yi magariba ku yi isha'i in kun zo isha'i za ku yi kasaru ne to daga nan dada kuma ba sai an tsaya an yi wani shafa'i da wutari ba an gaji an jikata an yi tsayuwa an yi ibada kowa ana neman ya zauna ya huta ya kwanta ya yi ibada to irin wannan lokacin abinda ake so ku yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ce faskurullaha inda mash'ar lahara ku yawaita ambaton Allah a wannan wurin na mash'ar lahara bi tasbihi ana so a yawaita tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim ana so a yawaita hailala la ilaha illallah la ilaha illallah allahu akbar ana son a yawaita addu'o'i musamman inda al-mash'ar haram in aka zo mashiar al-haram a wannan wurin na mashiar al-haram bayan an kwana muzalifa, an yi sallar asuba an kare to zaka ga mutane sun tashi ana ta azkar ana addu'o'i ana fuskantar wannan wurin an tsaye wannan wurin sai rana ta ceto sai dai mata da suke da uzuri wayanda su in sun zo wannan wurin da kuma masu rauni ba sa tsayawa wannan wurin su jima sai dai za su zo wurin su dan tsaya daga nan sai su kama hanya su yi ta tahiya su sahi zuwa ibada ta gaba amma wanda bai da wani uzurin komai to ana so ya tsaya nan ya kwana muzdalifa bayan ya kwana muzdalifa gari ya waye a tsaya nan muzdalifa a yi azkar a yi addu'o'i a tsaya wannan wurin sai rana ta keto daga nan daɗa kuma sai a tunkudo a tinkaro inda za a yi jihar jamra wadda ake kira jamratul akba wadda ita ce ake jiwa a wannan rana shine Allah ce faskurullaha inda al lahara, al-haram ku ci gaba da ambaton Allah subhanahu wata'ala a lokacin da kuka zo mash'ar lahara. Allah ce waskuruhu kama hadaku waskuruhu ku ambaci Allah subhanahu ta'ala kama hadaku kamar yadda Allah shiryar da ku ma'ali dinihi alamomin addininsa ana so mutum ya tsaya wannan wurin yana zikirin Allah yadda aka karantar wa manasikul hajji da dukkan wasu ayyuka da aikin hajji a ci gaba da yinsu a wannan wurin shine abin da yasa Allah ce waskuruhu kama hadaku Allah ce wa in kuntum min qabli ko da yake kun kasance wato min qablihi wato qabla a tun gabanin a sharɗanta muku irin wannan ibada lamina dali kuna daga cikin batattu wayanda yake ba su san shari'a ba ba su san dokokin Allah ba da shine Allah cewa in kuntum ko da yake kun kasance min qablihi wato gabanin a shar'anta muku wannan ibada din laminar gafili, kuna daga cikin rafkanannu game da shari'ar Allah subhanahu wata'ala wannan shine karantarwar da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta muna Allah ce daga nan summa afidu min haisu afadanna summa afidu min haisu afadanna hmm. wastaghfirullah hmm. inna Allah ghafurur rahim na'am Allah subhanahu wata'ala ce bayan kuna nan a Muzdalifa gari ya waye summa afidu daga sai ku tunkudo ku malalo ku zubu haka abin yake za a ga mutane malalowa ake gangarowa ne ake kai mutane na ta fararowa ta ko'ina ka duba yasa Allah ce summa afidu sannan ku malalo ku tunkudo min haitu fadar nasu nan inda mutane suke malalowa inda suke gangarowa ma'ana tawo da mutane suke yi tun daga arfa har su zo muzdalifa Ai ta tafiya ga anan a tinkaro jamrat inda za a yi wannan jihar jamrat inda ake kira jamratul akba Allah ta summa afidu min haisu afadan na Allah ce wasta gafirullah ku nemi gafara Allah subhanahu wata'ala ku nemi Allah ce muku gafara shi yi muku kurakuranku inda wata tawaya take na ibada da kuka tawaye sai ku roki Allah subhanahu ta'ala. ya yi muku gahara wasu ga firulla ku nemi gahara Allah subhanahu wa ta'ala wa bulmak maghfirat min Allah ku nemi gahara Allah subhanahu wa ta'ala ala taqsirukum fi ada'i ma shari'a ta inda kuka tawai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta muku inna Allah ghafurur rahim inna Allah lalle Allah ghafurun mai yawan gahara ne liman taba ga duk wanda ya tuba min ibadihi daga cikin bayansa kuma rahimun Allah mai jin kai ne bihin ga bayansa saboda haka ana sa irin wannan lokacin a yawaita istighfari da neman gawar Allah subhanahu wata'ala saboda ya yahi yan kurakurai da suke afkuwa a cikin wannan ibada na aikin hajji diya da kai sai ka samu wasu abubuwa kayan na kuskure to saboda haka shi yasa ake so ka yawaita istighfari da yawa ibadoni na Allah za a ga ya an gama su sai a shar'anta zikirin Allah kuma sai a ga ana shar'anta istighfari kamar sallah fa iza faragta fasta wa ila rabbika farga in ka ƙara sallah ana so ka ci gaba da wato zikirori da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so yawaita istighfari sai sa aka shar'anta muna bayan an sallame sallah ta farilla a biyo da istighfari guda uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ana yin wannan ne saboda koda wata tawaya ta samu a cikin ibadan nan ta haji to sai a cika wannan gibin da aka bari da wannan istighfarin da ake yi sannan an shir'anta zikirin Allah saboda muhimmancin da shi ma zikiri yake da shiya Allah ya ce fa'iza ƙadaitun manasikaku fa'iza ƙadaitun manasikakun farkun ma'a karikirkun aba'akun فاذكروا ما كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الله سبحانه وتعالى يستقبل الشيء فإذا قضيتم مناسككم فإذا فإذا أنهيتم أعمال الحج yayin da kuka kare ayyukanku na aikin hajji wa faraktum minha kuka gama ayyukanku na aikin hajji ya ku ambaci Allah subhanahu wata'ala ka ta'ala aba'akum kamar yanda kuke ambatar ka zikirikum aba'akum kamar yanda kuke ambatar iyayen wato a wancan lokacin mutanen jahiliya a farko farkon musulunci mutane suna alfahari bayan an ƙara aikin hajji da irin ibadodin da iyayen suke yi da tallafa ma alhazai da gudunmuwa da suke basu bayan an ƙara aikin hajji za a zo ana irin wannan ni ɗan gidan wane jikan wane mai shayar da alhazai ruwa ni ɗan gidan wane jikan wane mai wa alhazai kaza to irin wannan abin sai Allah ya ce to fa iza qadaytum manasikakum idan kuka ƙara ayyukan kuna aikin haji fazkurullaha ku ambaci Allah ka zikira ka zikirkum aba'akum kamar yadda iyayen kamar yadda kuke tunawa da iyayenku au a shadda zikira kuma da yadda kuke tunawa da iyayenku cewa suna yi ma addini hidima iri ta kaza iri kaza da kaza wato ana son a rusa wannan al'adar da suke da ita na alfahari da abinda iyaye da kakanni suke yi na hidimomi ga alhazai madadin wannan to ku yawaita zikirin Allah subhanahu wata'ala Allah ce faminan nasi daga cikin mutane in manya ƙulu akwai wanda cikin addu'o'insa da yake yi wurin aikin hajji akwai wanda ke cewa rabbana atina fi duniya wa ma da hufil asirati min khala Allah cikin mutane akwai wanda ke wannan addu'a cikin mutane ke wannan addu'ar shine wanda yake ba mu ne ba ne kafirai su ke irin wannan addu'a kada musulmi su yi koyi da tuwa cikin mutane akwai mai cewa rabbana ya ubangijinmu atina fi dunya ka ba mu kyakkyawa a duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq alahira ba su da wani rabu ga yanzu ga wata addu'a cikin qur'ani amma ba a daka yi ta ba bai yiwa mutum ya zo addu'a ya kama addu'a da wannan yake rabbana atina fi dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ba a sa irin wannan addu'a kuma wallahi akwai masu wallahi akwai masu yin ta akwai wanda za ga ya je wurin aikin hajji ya daga hannu shina roƙon Allah ya ce Allah zaɗe ne ka so na duniya ba a son hakan kada ka je aikin ibada aikin hajji ka matse ma Allah da roƙon duniya don shi duniya wurin Allah ba komai ta ba law ta duniya, ta ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa ha kafirun ta mai da duniya ta kai misalin cikin sauro da kahiri ko kwankwada guda na ruwa bai kwankwada ba kwankwada guda ma ta saboda haka shi Allah kai ka kallon duniya da wata tsaya kai ka kallon duniya wata aba shi Allah duniya baya kallon ta wata aba Ke sa in Allah yana son mutum baya bashi duniya ba duniya Allah yake bashi ba inna Allah yu'ti duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah na bada daudar duniya ga wanda yake so da ma wanda baya wala yuhdid duniya da الله dunya الدنيا لمن wa ولمن لا yuhibbu yana bada duniya ga wanda yake so har ma wanda ne amma abin da ya shahi harakan lahira addini son samun dama kai addini wannan sai wanda Allah ya zaba so da ka tsinci kanka yanzu ga daman nan da ka samu ga ka zaune kusan minti ashirin. ana ta karatu kana jin alkur'ani ana karantawa ana fassarawa wallahi wani bai da wanga lokaci a rayuwa ta bai da lokaci minti talatin ya iya zuwa wani karatu ya saurara saboda mi hada-hada da duniya amma kai ka ce Allah ya taimake ka ka samu wannan dama to Allah wata Allah ce daga cikin addu'a da suka hare ka yi wadda ku musulmi kar ku koyi da su suna cewa rabbana atina fi duniya. ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya fala yasalu rabbuhu illa na'imaha su kafirai ba sa roƙon Allah komai sai ni'imar duniya wa zinataha ko kuma adon duniya min as-siha kawai wani abin da zai roƙi Allah dai ya ba shi lahiya wal mal da dukiya wal abin nan wal walad da 'ya'ya. su kai ba sa neman komai ga Allah in ba wannan ba su dai abinda suke so su dai ba su damu da aljanna ba su dai abinda ya dame su su dai a ba su duniya su samu kuɗi Allah ce to cikin mutane akwai masu wannan ɗabi'a masu irin wannan ɗabi'ar kuma Allah ce wa malahu fil akhirati min khala alahira ba su da wani rabu yasa ba a son mutum ya matse ma Allah da roƙon duniya akwai wani mutum da ya matse yana ta roƙon Allah yana cewa ya Allah rabbana atina fid dunya hasana an ga ce ƙara da yake a'a ita dai hasana ne rabbana atina fid dunya hasana hasana hasana wanda hasana duniya dai ce yan maza ma Allah da roƙon hasana an ga ce sai gashi Allah ya sa ku kai aman wani gwal wannan gwadin yana tsaye bakin teku sai wai ya gaɗe wannan tekun ta yi amai ta zuba wani gwal haka yadda shi sai ya ɗauka yana ɗauka wannan gwal sai an ga ce ai wannan gwal ɗin ba za a yi ciniki ba sai an haɗa da wasu kasashen duniya kamar manyan kasashen duniya guda biyar su za su haɗuwa a yi cinikin wannan gwal ɗin ka san me mutum ya yi ya ruga da gudu ya kaɗa abin da cikin teku ya ce allah na tuba ka yahi Eh, da ya yadda da ya Sau saboda haka mu daina zure ma Allah ga neman duniya kadai in kan matse ma Allah duniya dai haka so zaka shiga uku wallahi mun ta aiki haji tare da wani mutum yayi ta cewa rabbana atina fid dunya hasan ce kai ba a cewa haka nan ka iso ya ce kai malam ni ko nan na samu yayi kaga wannan akwai haɗari kuma wallahi magana nan da yake muku duniya an same yanzu magana gada aka wallahi duniya an same tana na ana tace to amma addini wa nan na matsala ne yasa karka roki Allah ɗaya baka duniya kadai saboda an ga ce duniya ya kushi jin dadin ta kawai mu'minai ba haka suke yi ba walaysa lahum nasibun mimma a'adda li ibadihi almu'minina masu irin wannan ba su da wani rabu wanda Allah ya tare mu bayan sa mu'minai a lahira saboda haka abin da ya kamata a yi sai Allah ya ce wa minhum man yaqul wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana to gaji wa fil akhirati hasana wa qina azabanna Allah ya ce wa fariqun minan nas wasu jama'a daga cikin mutane shine mu'minun billahi wanda ya imani da Allah yi yu'minu bil akhirah yayi imani da lahira shi kan yana roƙon Allah ne ya ba shi kyakkyawa a duniya wa minhum daga cikinsu akwai manyan kulu sune mu'minai suna cewa rabbana ya ubangijinmu atina fid dunya hasan ka ba mu kyakkyawa a duniya menene kyakkyawa a duniya ka ba mu na'imud duniya ka ba mu ni'imar duniya wal amalu salihu fiha kuma Allah ka azurta mu da kyawawan ayyuka nagari a cikin duniya kama yas'aluhu al-fawz bil janna kama yadda yake roƙon Allah ya azurta shi da rabauta da aljanna was salamatu min azabin nar kuma yana roƙon Allah ya kubutar da shi daga azabar wuta Allah yake cewa suna cewa atina fid dunya hasana ka ba mu kyakkyawa ya Allah a duniya wa fil akhirati hasana kuma a lahira ka ba mu kyakkyawa shine aljanna wa qina azaban nar kuma Allah ka kare mu daga azabar wuta to wannan addu'ar ita ake so kowane mummuni ya lizinta kullun wannan ta tago cikin sahun addu'o'inka na alkhairi kai ta roƙon Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana. lokacin da kace rabbana atina fid dunya hasana lahiya ta shigo ciki in kace rabbana atina fid dunya hasana lahiya ta shigo ciki kudi sun shigo ciki eh, aminci ya shigo ciki mata ta kware ta shigo ciki ya'ya gari sun shigo ciki komai ya shigo duk abin da ka sani na jin daɗin duniya ya shigo ciki sannan da kace wabil akhirati hasana Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira aljanna haka ne ita ce hasara ne sannan ya Allah waqina azaban nar ka kare mu daga azabar wuta akaramaka a nan, ina kira ga malamanmu na islamiyya su kula da ɗalibai da suke koya ma addu'ar da sai ga galibi in yare na karantawa rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan sai da sunce wa inna ka lura sai wannan nuno sai a mata shadda to kaga ba wa inna hake ba ko wa inna hake eh to wannan a kula da shi wannan aikin malaman islamiyya sai su kula da yaran ga abin da su koya mu shi ko yaro da da abin da haka ne saboda haka da an gano wani sai waɗanna sai a ji daɗi to kaga sai a gyara ba na ba waƙina eh waƙina azaban na ka kare mu daga azabin wuta Allah kai muna arzikin samun wannan rabota duniya da lahira kuma Allah ka kare mu daga azabin wuta ya arhamur rahimin ya zal jalali wal ikram Allah ce ulaika lahum nasibun أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى أولئك أي الداؤون بخير الدنيا والآخرة ما الدعاء Allah ya haɗa su da alkhairin duniya da lahira lahum nasibun mimma kasab Allah ce suna da nasibin rabu hazzul mimma kasabu na daga abin da suka aikata min sawabin azim na lada mai girma min maktasabu min al'amal salihah na abin da suka aikata na kyawawan ayyuka fi duniya wato a gidan duniya wallahu Allah subhanahu wata'ala sari'ul hisab Allah mai gaugawayin hisabi ne lil a'mal ga ayyukan bayansa hisabi a gurin Allah yadda ka san kisa ido ne kamar kisa ido ne an ce kiyama wajen yin hisabi mutane na ɗaukar dogon lokaci za a dauka in ga an ja dogon lokaci ba fara hisabi hisabin nan kamar aiki ne a aiki amma in an zo yi ne kamar a ido ne an kare. yan wuta sun yi wuta yan aljanna su yi aljanna Allah ka samu su yi aljanna saboda haka ana so mutum ya roƙi Allah subhanahu Ta'ala ya kawo masa sauki wajen samun sauƙin hisabi wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawa ne mai sauri ne wajen ƙididdiga ayyukan bayansa sadama ayyukan suna aikin kowa faman ya amal miskala zarratin khairan faman ya amal miskala zarratin khairan ya rab sannan faman ya amal miskala zarratin sharran ya rab to duk wanda ya aikata aiki na alkhairi Allah ya ce ya rabu zai ga aiki, kuma zai ga sakamakon aiki ga aiki ga nauyin aiki a auna ka a auna aikin kai din wa a caccabo ka a auna a caccabo aikinka a auna a hidda result to ga result ɗinka ka tantanci kaza shi ne abin da za a yi kowai ya aiki ko misalin nauyin a zarra ne ka aikata na alkhairi yasta aiki komai zama ne ɗan kaɗan ko da rabin tsagen da bino na alkhairi aiki komai zama ne ɗan kaɗan karka jiki ya ka yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ku wulakanta aikin alkhairi din yadda yake a ce Allah madaukake sarki ya baka damar da zaka iya samun mallakan naira 20 ta halal naira 20 halalinka sai ka dauki naira na 20 ka sai ruwa ka ba wani bawan Allah ka ce malan garuwa ka buɗe bakinka ko ma naira ashirin ne su ne mallakarka ka sai ruwa naira ashirin ka sha rabi ka ba wa wani bawa Allah ka ce bawa Allah ka kuma ga rabi ko ko ga suka sha rabi ka ba da ran kaga wannan aikin in ka dace wallahi sai ya yi aikin wanda ya kashe miliyan ɗaya shi yake kira juhudul muqil ƙoƙarin mai ɗan kaɗan ɗan kaɗan aggare ka amma ka jure kai abinda ba a tsoruwa yasa Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluk anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka haka wa asinu hmm. inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluk kada ku kada kawunan ku cikin halaka malamin suka ce ruwa aka bi da halaka Allah ya ruwa maka asiri ya azurta ka arzikin nan ba kai kan ba kanka ba kai dai ba ne in kuri ka kai da karatu wasu sun yi ka karatu wani farfesa ne ba kai karatu ne ba in ka ce kai dan siyasa ne wani ya yi ka siyasa ba kai siyasa ce amma Allah cikin ganin dama sai ya azurta ka da abin da ya baka ɗiba cikin arzikin Allah ɗiba cikin arzikin Allah taimaka ma marayu taimaka ma makwabtanka taimaka ma ƴan uwanka agaza musu kai ma Allah zai agaza maka wala turqu bi aidikum ila taruka wasil ku kyautata ma bayan Allah al'umma na cikin kunci al'umma na cikin jarabawa a taimaka musu a kyautata musu a taimaka ka ba bayan Allah abinda haka iya ba su wata na gaya mai shekaran jabo ya Allah ta ce wani da ya sheko da gudu kamar rayuwa ta ta hita yana neman abin da zai ci ya ce wallahi kwana ne ka bai ci abinci hadda abin da zai yi saurin bai samu don Allah a taimaka mai da abinci wallahi mutane na nan abin da za su yi sahur din nan wallahi ba su da shi sahur din nan ba su da abin sahur suna nan suna rayuwa a haka Fa irin nan bayan Allah wanda Allah ya ba shi dama ya taimaka in ka yi wannan Allah subhanahu ta'ala ya ga aikin ka kuma zai maka sakamako na wannan aikin na shi yasa Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa alhamdulillah kullum muna fada mutane muna ta kira malamai na ta kira a taimaka a dai taimaka yanzu wa wanda ya taimaka ya taimaka wanda ma bai taimakan ba kuma ga hina ana ta rayuwa yanzu yau muna da kwana goma sha biyar wata ya raba biyu yau ko tun ma je kilan koyo yau da sha biyar an raba biyu ko ka taimaka ko kar ka taimaka an dai kwana goma sha biyar kuma babu wanda ya mutu don ɗaya baka taimaka ba a ce kaga in ka taimaka kan kawa kuma babu wanda ya ce in za ka taimako sai wanda za ka ba an ce dibi mabukatan unguwa dibi mabukata 'yan uwanka tallafa musu A agaza musu lokaci ne na alkhairi wanda ya yi don kai ne wasu sun amsa kira sun yi wasu kuma suna nan suna shawarwari suna tunani har yanzu ba su yi ba Allah ya sa mu dace Allah ya ce waskurullaha fi ayyamin ma'dudat waskurullaha fi ayyamin ma'dudat na'am فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترشدون الله سبحانه وتعالى يتوكر الله وأنبت الله سبحانه وتعالى bitakabid da kabarbari wata halili da hailala fi ayyamin qala'il a cikin kwanakin nan yan kadan wanda ake kira ayyamin ma'adudatin kwanakin nan masu daraja ayyamin ma'aduda ay ayyamul fada'il kwanaki masu falala wadanne kwanaki da ake kira ayyamin ma'adudat malamai suka ne kwanaki uku da suke biyowa bayan kwanakin wato sallar idi sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata su ne ayyamin ma'azuda Allah ya ce waskurullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'aluma a cikin kwanakin nan sanannu kwanakin nan ‘yan kaɗan malamai suka ce su ne alhadi ashara sha ɗai ga watan zirhijja wasani ashara sha biyu ga watan zulhijja wasalis ashara da sha uku ga wata min zulhijja na watan zulhijja su ne Allah yake cewa ku yawaita ambatan Allah a cikin wayannan kwanakin Allah ce faman ta'ajjala fi yawmaini faman ta'ajjala wa kharaja min wanda ya gaggauta ya hito daga mina an gane ko wato faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggauta zaman sabina ya yi saurin dawowa shi yau mai cikin kwanaki guda biyu fala isma alai babu laifi gare shi ma'ana an je ranar sallah an ƙara sallah wasu sawaki an yi jiwar jamrat gaba ɗai rana ta sha biyu an yi jiwar jamrat sai gaji kai ba za ka iya kai kwana rana ta uku ba cikin ranar nan ta sha biyu ana ƙara jiwar jamrat bayan sallah azhar ka dawo ka makka Allah yake cewa wanda ya gaggauta ya wannan fala isma alaihi babu laji gare shi Allah ce wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta sai rana ta sha uku bayan an ƙara jiwar jamrat rana ta sha uku Allah ce shi ma fala isma alaihi babu laji gare shi sai dai wanda ya jinkirta sai rana ta sha uku ya haifalala saboda ya ƙara ya zauna cikin kwanakin da ake so ya zauna cikin kwanakin da kira ayyamu minan kwana kwanakin nan uku bayan sallah to yana da falala ɗoriya ga wanda bai zauna ba amma kuma wanda ya yi sauri sha biyu ga wata ya dawo ta makka ya ci gaba da mu'amalolinsa shi ma Allah ce babu wani laifi a kansa Allah ce limanin ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah kenan wannan yana nuna mana wato a cikin kwanakin mina kwanakin ma dai ake haji gaba ɗai ta ƙawa ake ba ka gane wannan sai ka je aikin haji ban taɓa ganin inda mutum in bai taka tsantsan ba ya sun tuɓule ya yi ta lallaɓiya ta ja shi ya halaka wala irin nan kwanaki ta ga cikin nan kwanakin na mina zaman nan da aka yi lillahi in ba ka yi hattara ba yanzu kana asara sai wanda Allah ya kare to saboda haka cikin wayannan kwanakin sai kai taka kada mutum ya mai da kwanakin mina wasu kwanakin sharholiya kwanakin holewa kwanakin abin nan shashanci kamar da za ga wasu nan ana wa mina za isko rina ta wani yan mata yana hira da su wani yana ne yana ta yi suna nan tambaɗaɗɗun lalatattu su ba ma aiki hajji ya kai su ba jira ɗaya suke mashi ritin da da mutum gida ya saba da shiririta ya ji alalata masa aikin hajji yan mata hajira ake ke alhaji nawa ke kare mu hajji na kare mu alhaji kaza hajji na lalata hajjin mutum kaza saboda su wakilan iblisin ga sunan kyawawa yan mata kyawawan yan mata ba sai da abinci da wayanda karuwancin ɗaya kai su da waɗanda kawai dillallen iblisu kawai sun zo su wa iblis hidima su lalata ibadodin al'umma shi yasa irin wayannan kwanakin ana so ka sa tsoron Allah gaba ka tsaya cikin hemarka kai ta ibada Allah kai ta zikirori in za a je wajen jiwar jamrat ka je zuwa ibadar ta kai ka ka yi tafi da karantarwa ta shari'a wannan shine abin da an gaban mutum yi je aikin hajji wayannan kwanakin ya tsaya ya yi ibadar ta kai shi yasa Allah yake cewa liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah saboda a cikin aikin hajji babban abin da ake so ga mutum ya sa tsoron Allah shi yasa da wannan zaka iya samun yin hajjin da ake kira hajjin mabarur hajjin da adda cike da tsoron Allah Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wattaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku tsaya ku yi wannan aikin hajjin kammalalle ku bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wattaqullaha bimtisali awamiri ku ji tsoron Allah ta hanyar riko da umarnin Allah washtina bi nawahihi da nisantar abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hana Allah ce wa alam ku sani wa aikanu annakum ilayhi hutun turja'un Ku sani zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne turjarun za a tara za mu koma gaban Allah subhanahu ta'ala a tara mu a diga mana ayyukan mu a ba mu labari ga dukkan abin da mun ka aikata Allah ya ba mu ikon kulawa Allah ya ba mu ikon kiyayewa ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon ta muna da lokaci babu lokaci ko wannan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarsa ya Allah muna roƙonka bayan Allah da suke taimaka mu wannan addini da dukiyarsu Allah ka taimaka musu Allah bayan Allah da suke taimaka ma bayan Allah suna tausaya musu ka tausaya musu ya Allah da rahamarka Allah karba mana ibadodin mu a cikin wannan kwanaki masu albarka kwanakin da suka rage ya ubangiji Allah ka sa mana albarka a cikin su ka azurta mu da biyayya da da'a zuwa gare ka Allah ka yaye mana dukkanin kurakuran mu magabatan mu da suka rigaye mu a cikin wannan aikin Allah ka yi musu gawara Allah ka yi musu rahama Allah ka duba kwancin su mu kuma Allah ka ba mu gudurin isko su bi subhanaka allahumma wa bihamdika na, an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam da ruwa dan musami